kuma masu na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah jama'a don allah na ga jama'a na ta turo mini bidiyo da kotuna na malam musa lokuwa sun yi sallar idi yau Alhamdulillah jama'a don allah don annabi mu a nan muna rike da azumi najeriya ka kaf gaba daya ana rike da azumi amma shi dai wurin Malam Musa Lukuwa shi yake eh, a yi sallah yau. Shi ya da wannan hotuna da bidiyoyi da kuke yi wasu na ta kiraye-kiraye wasu masu shasharuwa saboda sun ga Malam Musa Lukuwa ya yi sallah. Wannan ba daidai ba ne. In jiya an turo mini cewa an ga wata a site ɗin eh, Niger mu zo mu sanar. amma mun yi fira da malam abul sana tijjani ya nuna mini cewa kamar eh bbc sun nuna wani wuri a cikin nijar an ga wata to amma kaga muka yi fira kuma da gidan shaidar da bauchi sun nuna cewa su ba ga watan ba a wurinsu shi yasa kaga in malam musa lukuwa ya yi sallah da mutanensa a wannan ina gani ba hujja ba ne in shi ya yi sallah ta ɓangarensa ai ana samun wani ma na iya yin sallah kwana uku ma sannan ma wasu zo su sallah to amma ana batun jamhur ne batun jamhur ake yi shi yasa jama'a don Allah ga mallumin ma da muka yi program ma da su a wannan kafa ta sarki zaki wayanda suka yi tafsiri wayanda suka yi tafsiri su ba ga wata yasa wannan yada da kuke alhamdulillah mun samu shak Abul Fatah Sani Tijani za mu ji bakin shi kaɗan Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya mulana shayi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Shayi ga hotunan da ake tarabawa jiya dai muyi magana da kai kan cewa an ga wata ka nuna cewa a wasu bangare ne a cikin Nijar aka gani. Shi yasa mm. bato yanzu aka ga hotunan da ake turo mini da bidiyoyi wurin Malam Musa Lukuwa ya yi sallah, sallan Idi yau. To kaga wannan hotuna da ake rabawa ni naga ba daidai ba ne saboda in ana rabawa wasu shi su ga an yi sallah shi su sha ruwa kan wasu kuma na rike da azumi. shin shayi ku da kuka yi tafsiri a wannan shekara kun sha ruwa ko kuma kun yi sallah? Da mu ba mu sha ruwa ba ba mu yi sallah ba muna jira sai gobe insha Allah tabaraka ta'ala. abin da yake faruwa saboda a nan kamar yadda aka sanar cewan za a cika azumi talatin to amma kuma su waɗanda suka ce su sun sha ruwan sun gani to watakila suna da hujja na cewan sun ga watan ko kuma sun ji an ce sun gani to kuma dama ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su mu da ruwayati wa afdaru da ruwayati idan ku tashi da azumi ku gaishe ku gaishe ku karya to kuma dama ganin nan ba ana da sai baya gani da idan sa ba wanda ya zama da zai ya gani ka samu waɗanda suke adalai shaidu suka gani to wannan babu komai da haka sallan su mu ba za mu iya cewa ba ta yi ba kai tsaye mm. saboda suna da dalilan waɗanda suka gani kuma suka yi suka yi sallah kuma waɗanda suka gani din mutane ne waɗanda suke mustafiza jama'a ne waɗanda suke mustafida masu yawan gaske kusan a ce duhol ma gaba ɗaya kamar irin Nijar kuma ka ga yanda ake da makwabtaka da Nijar da Sokoto idan sun ce sun yi sallah kila suna da hujjojin da suka dogara da shi ba za mu iya cewa sallan su ba ta yi ba to amma dai mu daga nan saboda kasantuwan gashi muna karkashin shugabanci da yadda malaman mu suka faɗa sun ce za a cika azumi talatin tun da mu ji labarin a nan Najeriya ni daga waje na ne ban ji labari ba ban san ko wani gari sun gani ba ban ji labarin an ce wani state a Najeriya an gani ba to wannan dalilin shi yasa to tun daga abin da malamai suka faɗa maka rike bakin mu muna azumi yau insha Allah Allah ya ara mana numfashi zuwa gobe kuma sai ni sallah amma shayi daidai ne kamar yanzu haka kan da ake raba hotuna gashi nan su malam Musa wasu ba mu cewa malam Musa wasu sun yi sallah she yanzu hotun da ake rabawa she wasu na shan ruwa Eh, suna rike da azumi su sha ruwa shin an turo ma mutum wannan hoto cewa kamar wani ya yi sallah ya dace me shi ya sha ruwa ya karya azuminsa ko dai a'a wannan ba daidai ba ne. ni na ganin da ya haƙura da ya hakura karya karya azuminsa da ya hakura karya azuminsa karya karya eh, da ya hakura karya da ce misali sun yi abin da suka yi tare da su da su waɗanda suka ga ah, suka ce za su yi sallah jiya yana tare da su tun jiyan ya karara cewa ba zai tashi da azumi ba zai yi sallansa to kaga wannan labas amma misali kasantuwar misali ya riga ya tashi da azumi ganin hoton wasu sun yi sallah sai ce zai karya azuminsa bayan ya riga ya ɗauki azumin wannan yana ganin akwai ɗan sakaci a ciki ga ya haƙura abin da ya kamata ya cika azuminsa in ya cika azuminsa ba ana bane kwana ɗaya ne gobe ne ba Na'am. Gobe ne Allah kawai ga mai tsawon rai in dai Allah ya ara mana numfashi zuwa gobe ne. To sai kaga an tashi da sallar to da ka duk wani abu saboda zai shiga mutum da zai sa mutum shakku saboda batun cewa na karya azumi na sha ruwa zaka ji akwai dan wani abu na dan shakku ya shiga haka ne sa zaka karya azumi zaka yi karatu da ka yi hakuri iya na yau din kawai an tashi an yi sallan shi kenan sannan kawai illa iyaka abu ne ni ba zan iya cewa waɗanda suka yi sallan su yau sallan su ba ta yi ba. Na'am. ba zan iya cewa sallar su ba ta yi ba ƙwarai da gaske Ta amma shai wani shawara na ƙarshe wani shawara za ka ba wa masu yada wannan hotuna da kuma audio suna cewa kowa ya sha ruwa saboda gashi an yi sallah a ba daidai ne, ba daidai ne su tsaya iya kansu wanda ya gamsu shi yana ganin yana ganin yana da hujjar da zai Allah bayani na cewa ya sha ruwa jiya ya ajiye azumin sa yau ya yi sallah saboda ga wasu ƙasa kamar Nijar ta ce ta ga wata an yi sallah da sauransu to wannan ba lifi wani abin da ya shafi shi sai tsaya a kan shi amma kar ya dinga yada wa wasu ko kar azumin ku sha ruwa wannan ba daidai ba ya bari su ma su yi abin da suka samu nutsuwa da shi a addini kamar yadda shi ma yake ganin yayi abin da ya nutsu da shi ina ganin ba daidai bane a dinga yada mutane wannan hotunan bisa gini ga wannan ana cewa su sha ruwa. mun gode shek Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode sosai mun gode to ah, alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin kuma mun ji dadi sosai ga shek alfata shi mai aka auna shi gudunmawa kan irin masu ah, raba wannan hoto ah, cewa ni tun jiya ma suka ne gaskiya cewa an ga wata daga Nijar ganin watan da aka yi daga Nijar a zo a zo in sanar an ga wata gaskiya ba na abu ga haka malam abu yana cikin waɗanda na kira jiya na yi magana da su ya nuna mini cewa gaskiya bbc ta nuna cewa an ga wata daga wani bangare cikin nijar an ga wata sa'an nan a najeriya ba wani malamin da ya nuna haka sa'an nan kuma na magana da gidan shi bauchi su nuna cewa su ma akwai lambobinsu da ake kira ake nuna an ga wata a shiga jiya gaya wa shehu duk ba wanda ba wanda ya kira ya ce an ga wata sa'annan su ma sun bincike sun nuna sun ji babu wanda ya ga wata shi yasa kaga ba daidai bane in shi kamar kan da malam eh, alfa ta yi magana malam musa lukuwa ya yi sallah malam musa lukuwa yana da hujjansa da abin da ya sa ya yi sallah wannan ba zai ce ba daidai bane a ah, sallansa to amma masu ya da wannan hotuna sallan idinsa suna da audio suna rabawa wa jama'a cewa kowa ya sauke azuminsa saboda an yi sallan idi in an yi sallan idi tare da su kai kabi su kai sallah sannan kuma wasu abin da ke ban mamaki malam musa malam musa lukuwa ya yi sallah a najeriya kai ka kira yan na america america kana ce musu ajiye azumin su saboda malam musa lukuwa ya yi sallah kisa ka kira yan america 'yan Germany 'yan ina ne kana cewa kowa ya ajiye azuminsa saboda an yi sallah wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane ka bar kowa ya yi nashi sa'annan kuma kamar kadda ake magana ana bin jamhur ne jamhur kowa ya zo ya yi bi mana kowa ya zo ya yi eh, kan da aka fa aka kwashi azumi aka yi hakanan kuma za a zo kuma a sauke kuma a kwashe juna ai sallah yanda shi abin da ya dace kenan abin da ya cancanta kenan shi yasa jama'a insha Allahu na buga na kira in kira malam Musa Yusuf Hassan da sunan shi ma ban same shi ba na buga in kira malam Nasir Ado Musa shi ma yayi tafsiri in ji shi shi ma ban same shi ba na buga ga in ji CD Bashir shi ma kaman ban same shi ba kun san cikin watan azumi sa'annan saboda ban gaba ɗaya ne ban gaya wa kowa ba gaba haka shi ma malamin fitai ban gaya musu gaba ɗaya ne kawai wannan sako muka zo kai tsaye ne ba an shirya ba ne balle su duka su yi a waya cewa zan kira kowa yasa alhamdulillahi za mu ajiye a nan kai da kai kake azumi don Allah ka ci gaba kai azuminka kai da kake azumi dan Allah ka ci gaba da azumin ka. kai da kuma kai sallah ta bangare malam Musa Lukuwa muna maka barka da sallah eh muna maka barka da sallah insha Allah ba za a ce sallan yana ciki ba Kusa asfal ba za a ce sallan ta bace ko sallan ba shi ciki ba ko tana ciki ba a'a malam Musa malami ne malami ne yana da hujjansa yana da hujjansa da ya tsaya kai shi ya yi sallah ya ba da limanci ya sallah shi yasa jama'a don Allah masu aika nan hotuna da bidiyoyi ba daidai bane don Allah ku dina don Allah don annabi ku dina assalamu